إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ya tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjid miyatti a nan unguwar bolari a babbar fadar jiha na gombe muna addu'a ga wanda ya gina wannan masallaci alhaji abakar yi arabi allah ji kansa ya kai haske da rahama kabarinsa wanda ya zama uba bayansa wajen kula wannan masallaci aa haruna shi ma allah ya kai haske da rahama kabarinsa da duk da taɓonmu da iyayen maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya wayanda suke kula da abubuwan gudanarwa na masallacin nan gaba daya tun daga malamai limamai su malam albani wanda ya tafi umara muna addu'a Allah kawo shi lafiya tare da wayanda suke taimaka mishi gaba ɗaya da manya-manya malumanmu da suke darussa a nan shan musa adam mai hula wanda yanzu ma kujerarsa zai muke zaune na karatun sahihu muslim na muslim bin hajjaj bin muslim al-kushairi an-naisaburi ya ba da dama mu yi amfani da wannan kujerar don mu gabatar da takaitaccen lacca muna roƙon allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka da sauran malumanmu su da koro cikin kuma matasa ga su malam abbakar suleiman malam musa ba za ku kujerar shi ba wannan babba wancan wancan baka shi za ka shi ba ɗauko kujera a kanu shi a canza da wannan malam karka damu a cikin wani a canza ta a kawo Allah ƙara malam lafiya a muna daren a daren litinin daren sha bakwai ga watar eh, jama'a da lil'ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren ashirin ga watar sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da daya a kusan mun taho ne don gabatar da walima na malam musa malam mustapha gambo na makarantarsa da take yaye ɗalibai a kowane shekara ta fuskar saukan ƙur'ani awar haka kowace shekara irin zizamba aka yi wannan wanda yau an yayi dalibai 670 wanda an yayi 630 a nan 40 kuma insha Allahu ta'ala za a kai garin su alhaji umar alheri dukku a can za a je ya? Eh? akwai ana rama ɗaya ko? da 61 da 71 kenan ya haddace Allah sawa rayuwarsu albarka to shi kenan malam musa ya ce mu zo mu zo na kawai nan kujerar mu yi ta surutu ya mun gama sai ya ta'aliki <laughs> a kusan jiya wajen karfe bindare na zo na ga kamar ga darasin da ya dace mu tattauna a kai in tuna wannan in soge in tuna wannan in soge sai na ga ya dace laccar mu ya zanto a kan alisan harshe na ɗau harshe amma harshen nawa kuma akwai ɗan ƙurji ƙurji a kai da wasu kalmomi ba za su fito daidai ba <laughs> ko kuma ka ce masa haɗarun lisan haɗarin harshe ko kuma ka ce gusa'ul alsina ya ce gusa'ul alsina al-gusa shine yayi wanda ruwa yake korowa ma'ana dotti da harshe take fitarwa na ɗauki wannan gaɓar domin ganin halin da muke ciki a ƙasarmu yanzu wanda akwai kaso mai yawa wanda harshe yakan iya kawo mana don harshe wannan ya fi jawo matsala sama da aikatau furuci da mutum zai furta wani lokaci in mummuna ne ya fi tasiri sama da mummunan aiki shi ya sa da Allah ya ce wala nablu wannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum kuma za mu jarrabi labaranku kaga baki ne fir'auna yayi ta'asa qur'ani yayi bayanin ta'asar a suratul baqara wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum kaga kashe yara maza wa nisa nisa'akum wannan suna barin mata da rai ba yabo bane suna kyale su da rai don hidimta su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kuma Allah ya maimaita haka suratu Ibrahim sai dai kawai ya bambancin su ya sa wawu wa izna ku min ali fir'auna yasumunakum su al'azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yasahiyuna nisa'akum to duk da aika aikar da fir'auna yayi na kashe ya'ya maza da barna da yi su daban-daban amma da Allah ya tashi maganar hallakar da shi sai ya ce ya hallakar da shi ne ba don aikatau ɗin ba sai dai don maganganun da ya furta hulahu na kalal الآخرة والأولى Allah ya kama shi da azaba ne, ya hallakar da shi a ruwa, saboda azabar maganarsa ta ƙarshe da ta farko akwai maganar da faƙala ana rabbukumul a'la akwai maganar ma alimtu lakum min ilahin ghayr akan waɗannan maganganun Allah ya halakar da to magana wannan kenan ya nuna mana akwai bala'i a kai shi da Allah ya zo maganar cewa ya sa mala'iku a jikin mutum sai ya fi karkatowa zuwa ga suna rubuta magana duk da suna rubuta aiki amma magana an fi yawan yinsa a kan aiki walaƙar halakdal insani wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa mutalaqqiyani عن اليمين وعن الشمال كعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ba abin da zai furta na magana bai ce ma ya amalu min amalin sai ce ma yalfizu min qawlin kaga wannan zai nuna tasirin magana magana wannan yana jawo bala'i a duk lokacin da na kalli halin da najeriya take ciki wani lokaci wasu na faɗan ra'ayoyinsu ne a gidan rediyo faransa sai wani ɗan nijar ya faɗi ra'ayinsa sai take zo kaina cewa 'yan najeriya ga matsalolin da allah yake jarraban ku da shi muna addu'a allah ya yaye sai yace amma shekarun baya an yi waɗanda suke turo ra'ayoyinsu a gidajen rediyo daban-daban suna cewa fa mu ba tsaro ne ya dame mu ba yunwa ne ya dame mu da yunwa ya kashe mu gwanda rashin tsaro ya kashe mu lokacin da farkon gwamnati nan a ce an je ƙasa kaza kan matsalar tsaro an je ƙasa kaza an je ƙasa kaza lokacin kuma akwai tsadan kaya aka samu kasa mutum ya samu social media sai ya rubuta abin da ya so da rubutu a social media da kafarta a baki duk ma yanki zumin kaulin ne shi kuma Allah ka'idarsa haka ya ka abu baka gode ba to wallahi za ka ci kwakwa wa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum aya ta bakwai a surata ibrahim wa la in kafartum inna azabi inna azabi shine azabar da shadid lokacin wannan matsalar tsaro ya taƙaita ne a kan borno da yobe lokacin ba za ka ɗan yankin nan ya faɗi irin wannan ra'ayin ba sai wanda bai san matsalar tsaron ba a inda yake zaune lafiya sai ta mu fa ba matsalar tsaro ne a gaban ba tsaro bai dame mu ba tsadan kaya dame shi ya dame mu wanda bai sani ba matsalar tsaron nan ko da abinci ana iya barin abincin don matsalar tsaro don a lokacin mun san ƙauyukan da aka far musu an girka abinci an ajiye za a ci aka ji ƙara ya tashi aka gudu aka bar abinci saboda haka Allah yana iya mu da ire-iren waɗannan maganganu kawai mutum ya ɗauka tun da shi ya sayi wayarsa shi ya sayi datarsa bari ya furta abin da ya so ina ma ka ce mun gode wa Allah akan matsalan tsaro din nan Allah ya kawo mana saukin tsadar rayuwa amma yanzu ka duba matsalar tsaron ya sake turnikewa yanzu kayan yana ta tsada sama da daɗin yanzu ba a magana tsadan kayan ana magana tsaro kaga Allah ya sake turo mana tsadar rayuwar bi ne matsalar tsaron ma bi ne da an goje masa kan wancan sai ya sauƙaƙa mana sauran abubuwan don ka san matsalar da muke ciki a ƙasar nan wallahi ba wai matsala ne na bil'adama ba fa matsala ce kawai Allah yake azabtar da mu da kanshi don annoban da muke ciki akwai wanda ɗan adam ne yake gana mana akwai kuma wanda Allah ne da kansa ka nome gona ka yi shuka ka yi tsammanin buhu ɗari ka samu buhu uku wani kinnafin ne zai kwashe ba kinnafin na kinnafa ne zai kwashe a ta a roƙi ruwa sau goma sau ashirin a gari ba za a ga ruwan ba wa ya hau sama ya watsar da eh, hadar watsan bindiga ne ya hau da iyayenmu ba su ma san sallar roƙon ruwa ba dan masara ne da wake sai a dafa yi sadaka in ba ruwan sama sai ruwa ya yi amma yanzu a roƙa a roƙa a roƙa ya ƙi zuwa iya ta zuwa ma ya zo da ƙarfi ya zama ambaliya ya kwashe gidaje ya kwantar da hatsi a jeji dubi irin zazzabi da ake wanda aka yi shekaru aro aro ba a yi irinsu ba rai yana ta bi tun daga farkon damuna har damuna ya kare har yanzu da muke cikin rani din nan sannan ko a gefe guda ko ga matsaloli na innafas da sauransu saboda haka harshe gyaran harshe yana da tasiri kwarai da gaske a wannan hali da muke ciki muna da yawan korafi da yawa sai muka jahilci ayar da Allah ya fafirru ilallah idan matsala ya dame ku ba wai za ku tura yan jarida kawai kuwa yana faɗin ra'ayin bakin ku bakin sa BBC suna zuga ku BO ya Hausa suna zuga ku kawai a buɗe muku wani wuri kowa ya riga faɗin ra'ayin bakin sa ka riga zuwa me ake baiwa Allah menene Allah ake gaya wa tukuna menene ake gaya yan jarida yanzu wani allah allah yake wani bala'i ya faru a tada wani gari sai ya tura a social media su ne abubuwan da muke jiki shi yasa har yanzu matsalolin mu ga yadda suka kasance bakin mu baki shi yasa muka ɗauki wannan gaba ta rufa'ul alsina ko al-lisan wannan lecture mun kasa ta gida tara gabar farko mukaddima muƙaddimar kuma shi muka kawo yanzu kuma har yanzu a kanta muke mafi yawa maganganu ɓatattu da yake gudana tsakaninmu a majalisar mu musulmai majalisar gindin masallaci rumfan mai shayi bakin kasuwa da sauran wurare manyanmu da ƙanananmu mazanmu da matanmu maganganu ne waɗanda don muninsu ya kai kunnuwa su kurumce ko kai ka furta ko ka furta a ji abinda muka shiga na matsala ya zanto har mu almajirai maza har mata kowa ya tsinci kansa a gulma wanda ya dace ya hana shi ma yana ciki harsunanmu suna sabotar mana matsaloli masu ɗimbin yawa Allah ya ji kan ibn al-qayyim al-jawzi da yake faɗa a cikin al kafi min al-ajab anna al-insan lalle yana daga cikin ban al'ajabi mutum yana da sauƙi a kansa ya kiyaye cin haram ba cin haram ba shan haram baya zalunci baya sata baya shan giya baya kallon haram amma yana wahalar da shi kiyaye motsin harshensa daga haram wanda shi ya fi sauƙi a bakinsa sarrafa shi ya zama masa damuwa za ka ga mutum ne kalla. amma kiyaye sa ya masa wuya ibn al-qayyim yace mutum zai iya zuwa ranar kiyama da kyawawan ayyuka kowanne aiki ga sallah kamar tsaunuka ladan ga azumi kamar tsaunuka ga kaza ga kaza amma sai ya tarar ga abin da harshensa ya furta a sakan biyar ya rusa aikin duka hakanan zai zo da sabo wayanda suka kai tsaunuka amma sai a tarar ga wani abun da harshen harshensa ya furta kaɗan ya wanke su ya yi istifari lalle harshen nan don ka yi zikiri ne sai baka more shi ta nan ba ka karkatar da shi zuwa ga can wani wani bangare ne na hadisi imamu turmuzi a sunan nasa da imamu ahmad a musnan nasa da ibn mubarak da imamu tsabrani a hadisin ukuba dan amir yake cewa shi ukuba ya ce na ce ya manzon allah man najat menene tsira me zai tseratar da mutum a nan duniya a samu zaman lafiya kowa ya bulaguro ko ina ba wanda zai sace shi a samu tsaro a rayuwar duniya a samu tsaro a barzahu a samu tsaro a lahira sai annabi ya ce abubuwa uku ne abu na farko amlik alaika lisanaka harshenka wannan ka iya mallakarsa ka hana shi kataɓus ka hana shi sakat karka yarda yi magana sai ka auna sai na biyu wale ya sa'aka bai saka gidanka ya yalwace ka ka daina shagaltuwa da aibin wasu ka gyara kanka zai yanzu wani gaba da bayansa ba ɗan kwaya ne amma ya tashi sai ya kuntuma wa gwamna zagi wani gaba da bayansa mashayin giya ne baya ma sallah shi kenan sai turo hoton minista fantami ya tsine mishi kuma a karan kanshi ɗin ka aje shi in kai wasa ma bai yi asuba ba ko bai yi sadaka ba fala sadaka wala sallah to ina wale sa aka bai ta kana sannan kuma sai annabi ce wabki ala ka yi fuka akan laifin da kai kai hadisi sahihi annabi isa ya ga wani kalo-kalo yana sata sai ce ƙara'o sai ce ban ɗauka ba kuma annabi isa ya ga ya ɗauka ba ya sa aljihu sai ce na gaskanta ka na ƙaryata idona allah ka yafe mu shine a cikin ka yi kuka a kan laifinka don haka lalle kiyaye harshe ba karamin abu ba harshe yana daga cikin ni'imomin da Allah ya maka gori da shi alam na ja'allahu ainihin sai na biyu wa lisanan wa shafatai don girmansa harshe yana da amfani da yawa shi yake magana shi yasa ake jingina wa yare wane da harshen hausa yake magana da harshen kaza yake magana Allah ya tattara sirru da yawa ciki in dai ka iya za ka yi hausa da shi ka yi barbarci da shi ka yi larabci da shi ka yi turanci da shi ba harsuna ne aljuhunka in za ka yi wannan ka ciro harshen roba ka kuma sai allah ya maka harshen ba ta da nauyi yadda al'arifi ya ce domin jariri in an haife shi harshe yana masa nauyi abinda yake zame masa ba nauyi leɓen baki shi yasa ke saurin koyon faɗin baba mama don ‘yan labba ne amma duk abinda da harshe za a yi faɗa ko tsinin harshe ko zai taɓa ganda ko handa da abubuwan da suke alaƙa da tantanin makwallata wanda suka karanta hausa sun sani yan bindiga yan zuza yan wane ne za ga wani yana yi wa jariri ba. amma idan mutum ya zo mutuwa ba abin da yake masa nauyi a duniya kamar leɓen bakinsa zai ji su kamar bulo ne inci tara tara shi yasa za ga ake buɗe bakin a sami shi abu ya ci a ba sa kunu ya sha shi yasa Allah ya tausaya wa bayansa sai ya sa kalmar da yake so a cika da shi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna sai Allah ya sa ba kyar lebe a ciki don zai wuya a daidai wannan lokacin ba abin da ya fi rashin nauyi a jikin bawan Allah in ya zo mutuwa kamar harshe ba shi da nauyi yana da sauƙin sarrafawa ko baki a rufe harshe ne kawai la ilaha illa ka ko baki a rufe zai up and down ya furta Allah ya san karatun kurma jama'a to kun ga wannan harshe ni'ima ce babba shi yasa in za a kira yare sai ce harshe yanta ya ɗana abu sai ce da harshe ya ɗana littafi ma an kira sa da harshe lu'ina lazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud shine a taura wa isa ibn maryam injila zalika bima asaw wa kanu ya kiyaye harshe ga mutane ya fi wahalarwa sama da kiyaye dirhami da dinari wani yana iya kankamo ya tara kuɗi yana kwaɗayin abu amma ba zai saya ba amma harshen nan baya iya kiyaye shi kiyaye shi ya fi kiyaye kuɗi wahala kuɗi in kaga za ka yi ba sai kai banki ba amma harshe wani banki za ka yi shi yadda muhammad ibn wasi yake faɗa yake kiyaye harshe yana da wuya za ga mutum ya kiyaye duk abin da ya dace ya kiyaye amma harshe ya zama masa damuwa ya zama masa matsala kuma ya zama masa alaƙaƙai kuma shi ne abin annabi ya ce wahal ya kubbun nasu finna duk wanda ya shiga wuta ko a tsaye ya ke a wuta ko a zaune ko a kishin gide babu mai rubda ciki duk wanda ka gansu a wuta ranar kiyama an kwanta da shi rubda ciki to bai kiyaye harshensa ba yana gulma yana ƙarya yana aibanta al'umma bai kiyaye harshen sa ba wa hal yakubbu nasu fin nari wa hal yakubbu nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ba abinda zai sa a kifar da mutane a wuta bisa fuskokinsu ko hantunansu in ba girbe-girben harsunansu ba in ji farin jakada sallallahu alaihi wasallam imamun nawawi rahimahullah abu zakariya ya ce ka sani ya dace ga duk baligi ya kiyaye harshensa daga dukkan magana sai dai maganar da akwai maslaha duk maganar da in ya furta maganar akwai maslaha kuma akwai mafsada akwai amfani akwai rashin amfani ko sun zama daidai wa daida ɗaya bai rinjayi ɗaya ba sai ya ce ya barka shi ya ce shi ya sa Allah ya nuna mana wannan ladabin a aikace وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير sirrin magana annabi da wata cikin matansa sai ta je ta faɗa su mata ka sani suka yi ta ƙare-ƙare suka yi ta maganganu amma da Allah ya tashi gaya annabi sai ya gaya masa wasu maganganu wa a'rada an ba ya kawar da wasu bai gaya mishi ba ko Allah ba duk magana yake kwashewa ya faɗa ba wannan fa Allah kenan saboda haka don wata ta zo ta ce mijinta baya ba ta abinci ta zuka a shari'a ta zuka a shari'a to ba a ce sai ka haɗo da a shari'a ka gaya mijinta ba kama ta zanto wa a araba an ba wannan allah ma kenan da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wanda ba masoyin allah irin annabi muhammad wanda Allah ya rantse da rayuwarsa la'amuruka na rantse da rayuwarka innahum lafi sakratihim ya'malun amma duk da haka arrafa ba'dahu ba duka ba sauran ya aka yi wa a'rada an ba'd ya kawar da sauran bai ga mishi ka magana nawawin nan wannan ayar za ta karfafi maganar don haka lalle lalle kiyaye harshe wajibi ne a kiyaye harshe cikin abin da zai nuna mana kiyaye harshe abu ne mai girma wa'annan abubuwan nan da muka ambata na ibn al da sauran malamai ya isa ya samu mu kwaɓi kanmu mu kiyaye harsunanmu ya kai ɗan uwa ya kai ɗan uwa harshenka harshenki ki kiyaye shi yadda kuka ɗan siyasa in zai yi magana sai ya kimtsa sakatarensa ya rika tacewa yana gyarawa kafin ya yi magana da 'yan jarida wanda yau in ka zauna da ɗan jarida kai wani magana ma ba za ku kwana a gidanku ba to akwai 'yan jaridan da suka fi wannan ɗan jarida ko na bbc ko na wane su ma suna sake bin 'yan jaridan suna ɗaukan bayanansu su ne mala'ikun allah duk abin da ka furta za ka yi bayani ranar kiyama kai tsaye sai mu tafi gaba na biyu hal kara'ata wa hal tafakkarta shin ka karanta shin ka yi tunani hal qara'ta alquran wa marra bika qawluhu ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shin ka karanta qur'ani ka ci karo da wannan aya ta takwas a suratul qaf ma babu wata magana da mutum zai fita. min ƙaulin ko ma wani irin magana min ƙaulin ko da wani yare ko rubuta wa kai illa ladaihi raqibun atid ko da ka janye a facebook ai malaika ya riga ya nade ya kai wa Allah ana jiran ka da shi abinda ka faɗa akan wani akan wacce haka ne ko ba haka shin ka yi tunanin wannan ayar da Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ne man kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid don matsala za mu mutu ne ko mu musa ranar ba kuma in mu mutu ba za a bari sai mun je lahira ba a kabari fa baka huta ba in ma hawan jini ne kashe ka diabetes ne kai kace-kace ne gawar ka aka je aka binne kayi hatsari za a sa maka rai kana jin takun mutane na za a makabarta za ka tashi wani kiri sun zo za su maka tambayoyi don haka ka mai da hankali ya kai dan uwa a kan magana mafi Allah ya ce masu rubutawan haɗuwa suka yi su yi taron dangi iz ya talaka ya ne Haɗuwa ma suke yi so biyu ɗaya ta dama ɗaya ta abu anil yamini wa anil shimali a'a leƙa za su yi tafi a aƙa'id zaman dirshan suka yi tun da ka balaga akan kujera ne akan me su je su yi zaman dirshan me aikinsu ma yalta zumin kawai illa ladaihi raqibun atid yadda ka san haramun ne ka aibanta talaka dan uwanka to ba halatta maka ko ka aibanta mai kuɗi ba ba ba halatta maka aibanta wani ba aibanta kowa aibu ne lalle duk abinda mutum ya rubuta ya faɗa za a rubuta akaltu na ci sharibtu na sha na zo na tafi na yi ta duk sai an rubuta an samu wani salaf ya ce kai al'umma suna buƙatar ruwa fa sai sake ta astagfirullah astagfirullah mai ban tara al'umma na tambayi ra'ayin kowa ba ya kamata ya ce akwai masu buƙatar ruwa lalle yan uwa wannan ayar tana da tsanani shin ka karanta fadin Allah wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle akan ku la hafizin security masu tsaro ba tsaron lafiyar gaba fa rab abinda zai fito a baki suke tsaro yana fita kawai sai su naɗe kana furtawa kafin iska ya tunkuɗo magana daga bakinka zuwa bakin wani sun naɗe kana rubutu a social media ba sai ka rubuta ka tura an fara comment ba kana kan rubutu suna naɗewa kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratul ahzab aya ta 58 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا wayanda suke cutar da muminai maza da mata ba tare da sun yi wani laifi ba sun ɗau ƙirƙirarren ƙarya da zunubi mai girma Allah ya faɗa suratul Isra'i wala taqfu ma laysa laka kada ka bibiyi abin da baka da sani akai inna sam'a wal basar wal fu'ad wani yanzu mai kayan miya ta zo shiga ta zo gidansa kuna son kayan miya a kan farancin nasa akwai abubuwan da ma bai san sunansu ba amma shi sai ya zauna yana maka sharhi a kan eh, gwamnatin gombe ga yadda ake gudanar da ita ko ya ce maka ma kasar ga yadda ake gudanar da ita kuma ya rantse maka lokacin da idris dadi ya rasu aka harbe shi tsohon shugaban kasar caji allah gafarta masa a ƙarƙashin bishiyar durmi na ga wani karen mota yana cewa ai sojojinsa ne suka kashe shi Dan najeriya ce sharhan ba har na ƙasashen waje ai harbin ta baya aka yi ko shi yawan shiga wa Allahu alam yanzu shi dan Chadi bai ce an kashe masa shugaban kasa ba Idris Dabi ɗansa ya gaje shi bai ce an kashe masa Oba ba ga wani a ƙarƙashin bishiyar dirbi kuma har yana rantsuwa kashe shi to mu a na Najeriya ma matsalar mu yayi yawa mu yi sharhi na kasar mu mu yi sharhi na kasashen waje shine matsalar mu Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi kada ka riga bibiya abinda baka da masaniya akan ta inna sam'a gulmar ba aka kai sauraro kai wal basara da gani wal fu'ada zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula duk waɗannan za a yi tambaya a su. kuma ubangiji ta'ala ce innal ladina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lalle wanda zai samu wata mu'mina kaman ya ce karuwa ce haka nan ya ga wani mutumin kirki ya ce shi ne lu'inu Allah ya tsine musu fi duniya wal akhirah duniya da lahira wala hum azabun azim suna da azaba mai girma وزي بعد الشيء ده سيقول مر يوم تشهد عليهم ما هل سنتو هل شيء كنا شيء تياك قول مر شيء يقول مر هو وشيء زي تكا يقول مر يوم تشهد عليهم على سنتهم وأيديهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سورة النور آية 20 كان كانت أن يفجع ألا إن ربك لبالمرصاد ألا ينا ينا جرع a majakata ana ta kawowa ya ce wani ne ya faɗi wannan a aji. wani ne ya faɗi wannan a aji yana tarawa yana jiran kai hadisun bilal ibn al-harith al-muzani Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi ya ce lalle mutum zai furta wata magana min ridwanillah na yardan Allah kalma ce mai kyau shi bai san ma wannan abun falala ba ne kawai ya ce astaghfirullah ko ya ce subhanallah yaktubu Allahu biha ridwanahu ila yawmil qiyamah ta dalilin wannan kalmar da ya furta ɗayan nan an ɗau wani list da ake rubuta bayan da Allah ya yarda da su an sa sunansa a ciki haka wa inna rajul la yatakallam bil kalima min sakhatillah ma kana yaduna an tabluga an tabluga ma balagat yaktubu Allahu lahu biha suqtahu ila yawmil qiyamah ko sakhtahu ila yawmil Allah zai rubuta masa yayi fashi da shi har duniya ya tashi wallahi wani posting da zaka yi sai Allah ya rubuta yayi fashi da kai har duniya ya tashi musamman wajen tsadar rayuwa da wahalhalun rayuwa ka tarbiyyantar da kanka kaya ya yi tsada nan je bulugul maram ka gani ghalar si'ir sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah ghalar si'ir fa sa'ir lana sai annabi ce wallahi ku rufe bakin ku ku daina cewa ka kun san wanda ya sa yahu ya ce Allah inna Allah al-musa'ir al ba wai shugabanni ba sa gallaza suna gallazawa su masu taurari haduwarsu da Allah amma jama'a sai mun tarbiyyantar da bakinmu kar a ce maka a'a kana da right ka faɗi abin da ka so wani right ƙarya ne babu wani right Allah bai baka wannan right din ba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan sai na right din ana ko dokokin kasa da ce kana da right ai akwai magana da in ka faɗa ba za ku kwana ku ba ko wani ka zo ka ce masa za ka gani ai iya kai ka za ka ɗauro ai yawwa <laughs> alkama yake cewa kan min kalamin almana mana hadisu bilali ibn al-harith sau nawa na yi yunkurin in faɗi magana amma ina suna da hadisin bilal ɗin nan sai in shiru haka abu hurairah shi ma ce na ji manzon Allah na cewa mutum zai iya furta wani magana bai damu ba ya furta a majalisa a yi dariya ashe kan wannan magana za a jefa shi a wuta zurfin wutan da za a jefa shi ma bainal mashirik wal maghrib ka je bangon duniya ta yamma da bangon duniya ta gabas to ne zurfin wutan da za a jefa shi bukhari ya rawaito da musulun a sahihinsu kawai su gaba zawara tana yawo a layi a ah, ai kwallonsa ta jiya ya geta a gaban ka ta ci kwalar mijin kai baka damu ba ka san mu ba yi a gaban ka ba amma ka fi kowa iya sharhi haka ya zo a ruwayar musulun ya Allah ka yafe mana kai mana afuwa don haka wannan ya ishe mu hujja jama'a mu kiyaye harshen nukta na uku nukta na uku salafus salih ma'al lisan magabata na kwarai tare da harshe eh. don dama annabi ya ce duk wanda ya kiyaye min wannan harshensa da farjinsa ne garanto ne za a ba shi aljanna to yaya magabata suke yi da harshen su jama'a da mu'azu ɗan jabal da annabi ya kama harshe ya ce kuffa alaika haza ko yaya wannan zami mu'azu ya ce wa ina la mu'akhaduna bima natakallamu bi ya manzo Allah yanzu don ra'ayoyin mu da muke faɗa kawai muna hira a majalisa sai a kama mu da shi ba a shar'a jini har annabi ya san kilan ka ummuka don ka san duk maganganun tattara su ake yi magabata na kwarai da harshen su ya ku yan uwa magabata na kwarai sun fahimci hadarin harshe a ƙur'ani da a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fi kowa fada da harshen su. imamu malik rahimahullah cikin littafin sa muwaqqa ya samu daga Umar dan Khattab Allah ya tsara masa yarda sai na Umar ya shiga wajen sana Abubakar da Siddiq radiyallahu anhu ya shiga shi sai na Umar ya tarar da sai na Abubakar ya kama harshen sa yana ja kamar zai tuge sai sai na Umar ta ma ghafara Allah lana ka bari Allah ya yafe maka me haka ka bari shi ya ɗauka cirewa zai yi yau sai abubakar ya ce inna a awradani da nilmawari sai na abubakar dubi yadda suke da tarbiyya ya ce wannan harshen zai jefa shi daka. zai jefa shi azaba waye faɗi wannan maganar Shi ne mutumin farko in ka cire annabi a wannan al'umma ne first class sai na abokan da siddiq kaf wannan al'umma in ka cire annabi ka ajiye a gefe ka ce ga wanda ya fi abubakar ka kafarta magana ɗaya ne kawai ba wani sama da shi ko shi ne halifar annabi na farko shine sahibin annabi iz ya qulu li sahibihi musahaba ne ilahiya Allah ne kulla musu ita amma yake harshensa zai jefa shi halaka wannan kenan hakanan idan ka duba sai na abuka ne ya faɗi wannan wani mutum ya ce ra'aitu ibn abbas akhizan bi samarati lisanihi wa huwa yaqul wayhak qul khairan taghnim waskut an sharrin taslim wani mutum ce naga ibn abbas ya rike harshensa sai ya sake sai ce kai sonka ya harshe faɗi alkhairi ka ɗibi ganima yi shiru daga furta sharri za ka tsira sai wani ya ce wa ibn abbas me yasa naga ka rike harshenka kana faɗin wannan kalmar sai ibn abbas ya ce balagani anna al-abda yawm al-qiyama laysa huwa ala shay'in ahnaq minhu an lisani labari ya zo mu dan adam a kiyama duk gabobin jikinsa ba gabar da yafi fushi da shi kamar harshensa ko yayi zina yana haushin gabansa da ya zinan amma baya haushinsu yadda yake haushin harshensa gabar da 'dan wuta zai fi tsana ranar ƙiyama harshen harshensa don zai ce shi ya jawo masa manjan bala'i wannan asari ibn mubarak ya kawo da imamu ahmad da abu na'im haka ne imamu ahmad ya kawo kitabun zuhud matanin da dukkan hanyoyinsa hasan ne abdullahi bin abi zakariya ya ce alattu asamta 20 sana eh, na yi fama da harshe na ba na barin sa magana shekara ashirin, yace shekara ashirin iya saninsa ya yi wa harshensa linzami ya sa a shekara ashirin nan bai furta abin mummuna ba ya ce don ina tsoron hisabi shi a majalisar sama ba zai so ka aibanta wani ba yake cewa in zakartumullah a annakum in kun ambaci Allah za mu taya ku wa in zakartumun nasa taraknakum in kun ambaci mutane za mu tafi mu kyare ku Dawus ibn Kaisan Allah ya kara masa yarda an ce kai mun shaida kai shekara nawa sai a zo na majalisa har a tashi baka yi magana ba ta magana me ya faru sai ce ni jarrabtu lisani fa wajadtuhu la'iman la'iman radian na zauna ne na jarraba harshe na sai na gansa yana da matsala dan zai furta ashar zai furta zagi zai furta magana da bai halatta ba shi yasa sai na zabar wa kaina ba zai yi magana ba wannan ke hannad ibn sarri a cikin littafinsa a zuhur ya kada sanadinsa zuwa hassan al-basri da yake salaf yakshawna an yakuna yakshawna an yakuna qawluhum hamid tawil ghiba li'annahum bayyanuhu wa nasabuhu annahu tawil wa nasabuhu annahu tawil salafu salih da wanda ya hamidu dogo ne yana kwatancin hamidu ya ce wani mutum ne dogo to wai salafu sale suna ganin gulma ne ya haɗu da kai sai ce kai haƙuri ranar ina kwatance na ce kai dogo ne ko na ce ko kai gajere ne amma ka yafe min kwatance na yi wa mai shi haka salafu sale suke tsoron haka wake ya fitar a cikin azuhud da abu na'im a cikin hilyatul auliya ta hanyar jarir ibn hazin ya ce zakara ibn sirin rajulan faƙala zalikan rajulan aswad yuridu an yi arribahu ثم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله inni arani ajiktabtuhu yana kwatance ya ce wani ya yazo yana ta bayo ya ce wancan wani bakin nan ce eh kawai sai ya fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wai yana tsoron kar ya yi gulman shi to kai ma ba a babin gulma ba sai ku yi faɗa da mutum ka ce da shi dogon kaza ko gajeren kaza harshen naka har hurumin Allah ya shiga wallahi wani irin zai ya ɓaci ya jefa manya-manya a shar za ka ce ba shi ba ne wani shaidan ne zai ka yi shebaro abdullahi ibn wahab allah ya masa rahama ya ce nazartu na yi wa kaina bakance an nazuru da zalun mu'jama anni kulla maktabtu insanan ana asoma yauman na yi wa kaina bakance duk lokacin da na yi gulmar wani sai na yi azumi daya don kafara sai na gaban bari ba shi na ce to bari ladantar da kaina da kuɗi don kuɗi ya fi ladantar da mutum sai na ƙulla niyya duk lokacin da na yi gulma sai na yi sadaka da dirhami sai ce don son kuɗin sai na bar gulma kai ma ka gwada wannan ka ce duk ran da ka yi gulma ɗari biyar in kai kuma jarinka da ɗan ƙwari ka ce dubu goma inda kwari sosai ka ce dubu ɗari in ka yi gulma dubu ɗari ko dubu ɗarin ka ba wanda ka yi gulman shi za ka daina shi ne fa ma'anar hasibu an fusa kum don an samu salaf da wata karuwa ta gayyace shi yana cikin masallaci ce ta wuce ta burge shi sai ya ta zai fita ya bisa yana cire ɗayan ƙafarsa sai ya tuna haramun ne sai ya dawo da shi ya ce amma wannan ƙafar da ya fita waje ɗan sai an ladarsa da shi daga ranar zai yi wanka ya shafa mai amma ƙafar ba a shafa mata mai har ya mutu hasibu an fusa kun to dama abinda sai na umar ya ja mana dama hasi wa amsa kun shi shine wannan ka binciki abin in kai ba daidai ba ka ladabtar da kanka sai ka ce to zan ladabtar da kaina zan yi wata ban ci nama ba ba ka ladabtar da kanka ba shine abin da ake nufi ka dubi abubuwan da za su kwaɓe ka daga sabo ko ka ce duk ran da na yi ashar sai na yi nafila raka'a kaza ka na ɗaya ka ladabta da kanka ba za ka ƙara ba na biyu kuma tuban da kai nadama ne an canza maka da kyawun ayyuka kuma ga yi ibada madadin shi don menene aka ce idan mutum ya kasafi a masa bulala tamanin ya yi zina a yi masa bulala ɗari in bai taba aure ba ai ladabtarwa ne wajen hudud ne kai ma ka sawa kanka wasu dokokin da za ka ladabtar da kanka haka nan imamu nawawi cikin al'azkar yake wancan da ya lantarta da kansa in ya gulma zai sadaka da wata ya ƙare sai ga ya cinye albashinsa domin duk ya rubuta da ya ɗau albashi ya bibbiya ya yi sadaka da su to sai daina gulma nawawi a cikin al'azkar yace labari ya iso mana lalle qis ibn sa'ida da uktum ibn saifi sun haɗu sai ɗayan su ya ce wa ɗayan kam wajen tafi ibn adam min don kowanne su ya je ya zauna ne iya ilimin sai rubuta aibin da ɗan adam yake yi sai ɗayan su ya na rubuta na tarar da ɗan adam yana kurakurai sinabai dubu takwas amma sai na samu wani gaba ɗaya in ya kiyaye shi ya kiyaye waɗannan laifukan gaba ɗaya shine kiyaye harshe ibrahimu taimi ibrahimu taimi yake cewa أخبرني من صاحب الربيع ابن خيثم عشرين عاما ما سمع منه كلمة am? wani mutum ya yi hulɗa da rabi ibn hasiyam eh, ya shekara ishirin. bai taba jin ya furta kalmar da za ka aibanta shi ba an ce wa rabi kai me yasa ba za a same kana zagi mutane ba ka san wani ba ma wai kushe mutane ba ba kushe malamansa yake yi shi na cewa rabi me yasa ba ka kushe mutane sai ce wallahi ni ma ban yarda da kaina ba ni ɗabi'una ya ishe ni in kushe kaina inna nasa khafu Allah ala dhunubin nas wa ammanuhu ala dhunubihim mutane suna tsoron Allah akan zunubin mutum sai su yada amma ba sa tsoron Allah akan me zunubin su wannan ke don haka kalli kanka kafin ka kalli aibin wani Hamad ibn Zaid ya ce labari ya zo min in ji hamad ibn zaid lalle muhammad dan wase yana majalisa ana hira wani ya fi kowa surutu a majalisa sai muhammad ya ce masa me yasa ɗayanku ba zai shiru ba in zai yi magana ma ya tantance ya tace mana wannan ke. bakar ibn al-munir yake cewa imamul bukhari abu abdullahi muhammad bin ismail yake cewa arju an alƙallaha wala yuhasibuni an nittabtu ahada ni imamul bukhari kullum addu'ata sallar dare ne sallar rana in haɗu da Allah bai tuhume ni na yi gulman wani ba shi yasa imamul bukhari yake da tsantsini matuƙa ya zo cikin aljarhi wa ta'adil biya yake faɗa a siyar alami nubala ya ce sai daga ji imamul bukhari wajen magana suka mai hadisi sai ce munkarul hadis hadisin sanne munkar ba zai jingina munin da shi ba ko ce tu anhu malamai sun shiru a kai shi karar da saɓon malamai kenan ko kuma wani nan fihi nazar akwai abun dubiya ne game da ruwaya ko kire wannan haka yake da iya ƙoƙarinsa ko ya ce wasu na tuhumar ko wani abu makamancin haka wannan insha Allah ta'ala faifai mu na farko ya ƙare awa ɗaya insha Allah ta'ala za mu dawo faifai na biyu